Assalamu alaikum jama'a. mu da safiya da fatan mun tashi lafiya. Ina fatan Allah ya karɓi ibadunmu da fatan treat ya mana daɗi. Idan muka yi calculating da muka yi a wannan satin da kuma satin da ya wuce da ɗayan satin kusan satin mu na biyu kenan zamu shiga na uku in Allah nuna mana jibi kenan a wannan watan na April ba mu a cikin lows. Unless sai dai idan allah ya sa kaga da akwai wani abu wanda muna cikin trade kai kana cikin loss mu muna cikin profit to wannan abu yakan iya faruwa to insha allah yanzu zan yi bidiyo wani zan yi maganin wa'annan ai waɗanda mutane za su dinga shan wahala sannan da kuma newcomer da suka zo su ma ya kamata su kalli fendin bidiyo saboda za mu canja fendin bidiyo kuma in ka zo ya kamata ka zo ka kalli irin kalar abin da muke yi a ciki saboda telegram ko yau ka shigo za ka samu za ka ga yadda kasuwa take mana so insha Allah yanzu ya kamata mu yi muku bidiyo yadda za ka da kan zan yi shi a gurguje da kan yadda za ka yi deposit ko da kan yadda za ka yi deposit in kamar da kuɗin ka waye waye waye waye a cikin minti goma nan da zan yi summarizing duk wani abu da ake bukata a ciki zan sake sa so da nan da ka shigo za ka ga bidiyo a nan gobe wannan pending message videos zan canja shi into a new uh, new another videos Su a gurguje yanzu dai misali bari mu je kan babit din a na farko dai idan kai rijistar babit da akwai abubuwan da muke da bukata da ka sani wanda nake so in nuna maka shine na da bukatar ka daga ka koyi yadda za ka yi ainihin mu'amala da wannan wallet da kuma da za ka yi da ka sa kudi da shauransu so na farko dai a lokacin da ka riga ka yi downloading ta? abin da za ka fara yi a nan gurin ne za ka taɓa ɗan nan gurin home a nan gurin akwai ɗan mutumi za ka taɓa shaf shaf za ka zo inda aka ce maka identity verification ka taɓa so ka ga yanzu nan gurin lambatu ne ko ba su yi verification ba amma level 1 ya riga yi karka damu da wannan to idan ka tashi za ka yi apply ɗin kawai ba wahala ka yi amfani da bibiyar ɗin ka taɓa nan zai baka yi verify ka selecting ɗin id ko kuma bibiyan na baka shawara da ka yi amfani da bibiyan sau da bibiyan ya fi saurin yin approve so at the end abin da ya kamata ka yi sharp sharp shine bayan kai verify kai komai sai ka juya baya sai kai kokarin deposit ya ake ana deposit wannan zaka karba nan gurin zaka taba in daga wani exchange zaka siyo zaka yi deposit kenan misali zaka yi deposit na umarce ka daga wani exchange zaka turo ni koyin zuwa nan gurin kai amfani da TRS TRS din yana da saukin transaction in zaka turo dala 100 misali bai fara daukan maka trs guda biyu ko ɗaya ma bai fi naira ashirin da biyar ko talatin da biyar ba sai ka kwafin adadin ɗinka an kai kwafi kamar da ka saba sai ka je ka turo shi daga can wannan sanja zuwa inda nan wannan sanja idan ya zo kana gani ya zo misali ka ga da can ba kuɗi ka ga kuɗi ya sauka a nan ɗinka ya sauka a sport wallet ɗinka in a fondin ne to in a fondin ne sport ma ya kamata ya zo tunda turo shi kai sai ka zo inda aka ce trade sai ka kirawo wannan trs ɗin a nan gurin ka kirawo shi sai ka ce trx ga ganin shi a sama in ka turu ya yi landing kenan sai ka cire wannan limitin ka cire shi shaf shaf sai ka saka market sai ka shu ka shi haka misali sai ka ce selling ba bayi ba sauri ba bayi za ka bari ba nan selling sai ka ja shi haka misali in akwai zai gaya ma kwa kwaya ɗari kaza ko samtin kaza haka sai ka yi sell gaba daya nan gwan zai ce maka sassa sukuri kana dawowa nan gurin kana dawowa nan gurin za ka ga wannan tiyar ya fita sai rami Sau kudin ka na USDT to abinda zaka yi kafin ka shiga trade sai ka tabbatar da SPA kudin nan idan suna a sport ka gane a nan gurin ka kalla kudin suna a funding ne suna a sport ne suna drive in a driving ne a nan zaka basu to amma tunda kudin suna a sport dole ya moving din su zuwa cikin nan gurin gravities sai ka taba wannan transfer din wannan transfer din aka rubuta ma sai ka taba ta so in ka taba wannan transfer din sai ka cire wannan bitcoin nan gurin sai ka kawo USDT ka sa a gurin ka gane to sai ka ce to ka taɓa nan saman nan nan ai can fondin ne ka mai da shi sai ka ce to ai sport ke nema sport kudi na suna sport to kasan kuma ka bar shi a draft in babu draft draft nan ka kirawo ka cire ka nemo inda draft zai zana wani misali yana kan fondin ka cire a fondin ka gani da ya dawo kan fondin ko to sai ka taba haka nan ka mai da shi sai ka taba ka mai da shi draft ka gan shi na saman nan to gashi na bai draft sai ka zo ka ce max inda kudin kenan ka gani 0.5 ne ya rage 0.005 sai kai kwamfa misali yanzu haka wannan kudin na mai da su cikin mai duk rage kankanta su na mai da su cikin kaga can sama ce musu successful transfer to kudi na sun koma cikin wannan derivatives nan wasu na cikin derivatives to at the end ya kamata ka zo ka sani a nan gurshi idan kuma kai baka da wani sanja so kake kai saya crypto din a nan gurin ba wani abu ne mai wahala ba sai ka zo inda ka ce buy crypto sai ka taba buy crypto sai ka zo ka ce ptp nan gurin ptp yawwa sai ka zo ka duba adadin ya kai kansu din wannan sai ka zo ka duba adadin kuɗin da wannan zai iya sayawa wannan zai fara sayawa daga kan 5000 ne ko zuwa 1000 misali ya kace bai sai ka zo ka rubuta amma adadin kuɗin da za ka iya saka ka gane sai ka sa masa misali ka ɗauka sai ka sa dubu ashirin ka gane to kana taɓa bayi zai baka dama in baka gane ba yakan magana baka bidiyo na tiktok wanda sorry na na p2p din yadda za ka kai p2p din yadda in ka siya kana tura kuɗin za ka yi notify nasa cewar ka siya shi kuma zai redeem din account ka. daga nan kuɗin za su a fundin wale sai kuma fundin wale kamar da su ka bocin procedure da na bi na mai da su zuwa cikin jirage to mun gama da wannan matsala shi kenan yanzu ka riga ka san cewar a matsayin ka kuma ka san ya za ka yi ka apply wannan kai wannan kai wannan duk ka riga ka yi wannan to what the next me ya rage maka na gaba so ina da bukatar ka sa hankali wajen shiga su ginin yanzu idan muka shiga wasu ginin ba wai an ce ka shiga ka bai koyin mun nan zaka fitar ba drive zaka zo ka taba so yanzu idan na ce maka ka je ka sai coin kamar yanzu za ta gina na ce muku yanzu a yi selling bitcoin kaga ai opportunity ya zo na ce a yi selling bitcoin yanzu baka lura ba na tura maku su ginin a group yanzu yanzu nan yanzu zo na ce a yi selling bitcoin sai na ce kai at nan tana nufin daga farashin 31,392 sai kuma na ce maka kasa times 2x sai na ce maka sl sai na ce maka tv to me nake nufi da wannan rubutun a nan ba da kalar take idan na ce maka at wannan na nufin farashin ɗin sai na hako to leverage ka sai ka zo ina ne aka ce leverage ka fara saitawa sai ka zo to shikenan ka zo ka ce za ka sai nan gun shi ne leverage inda aka rauta leverage nan sai ka zo misali in ka zo leverage ka misali in ka zo short sai ka zo leverage ka gashi in ka zo kan leverage ne sai ka taba shi ka gani sai na ka gani ka gani Da abu da na rubuta ma don gurin kun ana ake rasa kuɗi na ma in ka sake ka kuskura ka sa da 100% za ka lusun kuɗaɗen ka kuma amma za ka samu kuɗi da dan da abin da rubuta maka na ce sha biyu sha biyu sha uku goma na ce goma goma misali in 15 ne 15 sai ka ce save kenan ka gama da wannan sai kuma nan ka bata alimin market so nan kuma inda za ka shiga kasuwa sai ka karanta kasuwan nan abin da take karanta ga shi nan tana karanta ma sai ka rubuta farashin din kasuwa wani wani idan za ne misali kaga 3039 wani abu wani abu ka gama rubuta to equity da kuɗin da kake da su a cikin wallet ɗinka shi ne ka sani duk kuɗin da kake da su a cikin wallet ɗinka su ne za ka shiga da su kasuwa nan gurin wajen ja wurin nan ka sa ka duka haka ka saka 20% ɗin ka da aka ko loss ne iya 20% za ka loss in haka 30 iya 35% za ka iya loss a 40 ka sa ko 60 ya 60 ka za ka iya loss ya danganta da abin da na gaya ma am na fi son ka dinga trade irin su highest 20 25% 30% 35% 10 15 haka haka da ka dinga wuce 35% in baka da 100 dollar an kana 100 dollar ka iya amfani da 50% za ka yi amfani da 35% za ka yi amfani da 55 ko 60 ma wata rana na faɗa ma to shi kenan sai ka zo ka yi apply apply na sl Ƙasar shi ne in ka taɓa yasar ɗinka za ka iya zuwa ka inda za ka yasar ɗinka shi ne idan na ce ma ka rubuta in zai ma wahala to kawai ka zo ka ce ina so in samu misali 50% ina so rasa 15% a ina so rasa 5% na kuɗi kaga cikin sauƙi a na ma rubutun cewa sl nan yi ma wahala ka kwafa sl ɗin ka kwafa 30.30.70.70 zima wahala kawai sai ka haƙura suka ce to ni ba barin gani a da zan kawai barin zan ce to barin samu 100% nan to amma idan na loss 5% a na loss din 25% a na loss 25% a a idan na loss 50% amma mu ka dinga amfani da 15% na kudin ka wanda za ka yi loss kawai sai kai confirm shi kenan asset ɗin ka shiga sai ka fara sell ko ne ko buy na ce sell buy shine loan da shine short to kaga wannan abun ba wani wahala a ciki duk wanda bai gane ba zai iya amma magana ta private insha Allah haka za ka ka dinga shiga signal sannan kuma akwai bidiyon da muna cikin trade mun samu kuɗi nan wajen close trade din in ka zo za ka close trade ka da kaddara muna trading kawai ka samu dala goma misali kaddara ka samu dala goma misali to yanzu sai ka taba haka ta kai closing like direct jaga. 100% a'a sai in bawa ba wai ni din ya ba ka je ka ce cikin 70% ya kai compound za ka trade din yana nan amma riba an kwashe maka an boye maka ita ko kuma 50% to za ka kai compound za ka bawa kwashe ma riba an boye maka an hada ma kuma ka ci gaba da trade amma har trade naka ba zai dinga gudu ka wanda ba da ka wannan ga to da haka da insha Allah da nas video zamu ga me ya kamata mu yi insha Allah sai mun hada ku a video na gaba arewa computer sign out